Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu baba ya ko makiri. ana sauran 'yan kwanaki kaɗan a yi zaɓen rabin wa'adi a amurka kuma wannan lokacin ne ake ƙara samun fargaban cewa rasha za ta iya sake yin katsalanda a harkar demokuraɗiyyar amurka daga yanzu har zuwa zaɓen shugaban ƙasa a shekarar 2020 jama'an tsaro da na soji sun nuna damuwa game da aniyar moscow na haddasa rikici da rarraba tsakanin wato amurkawa ganin yadda za ta iya yin nasara a kan sojin amurka wannan karo ba da harsashi ko kuma muggan makamai ba amma ta hanyar aikewa da sakonnin twitter da kuma yada sakonni ta yanar gizo a cikin dabarun rasha tana kokarin neman inda akwai rikici da rarraba tsakanin jama'a amurka domin ta kara dagula al'amura ta hanyar faɗaɗa baza sakonni na raba kan al'ummar. game da sojan amurka jami'an soja na yanzu da na da sun ce akwai yiwuwar manufar kremlin ce ta samu tasiri a kan sojojin amurka ta hanyar aikewa da bayanan karya ga sojojin amurkan kuma rasha za ta iya sa sojojin su yanke shawarwari da ita rashin take so to sai dai ba iya gano matsayin yadda rashin ta auna jami'an sojan amurkan ba shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya ce wani mai babban mukami a gwamnatin saudi arabia ne ya ba da umarnin kashe ɗan jaridan nan jamal khashoggi erdogan ya ce ko kaɗan ba zai yarda cewa sarki salman ne ya ba da umarni a kashe khashoggi ba to sai dai kuma bai fito fili karara ya zargi yarima mai jiran gado muhammad bin salman da ba da wannan umarnin ba an kashe kashoge mai sukar lamirin yarima mai jiran gado na saudiya a kan jaridar washington post bayan ya shiga ofishin jakadancin saudiya istanbul a watan da ya gabata domin neman wata takardar da yake da bukata ya auri budurwarsa 'yar turkiya erdogan ya rubuta cewa alhaki ya ritaya a wuyan kasashen duniya baki daya su zakulo waɗanda suka shirya aikata wannan ɗanyen aikin wata tawagar gwamnatin pakistan ta cimma matsaya da wasu kungiyoyin musulmi akan dakatar da wata gagarumar zanga-zangan kwanaki uku na nuna kalubalantar hukuncin kotun kolin kasar wadda ta saki wata 'yar krista da ta yi kalaman sabo ga manzon allah a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar gwamnati ta amince da daukar wato matakai na doka ta hana wannan matar ficewa daga ƙasar yayin da kuma kotu za ta saurari karar da aka gabatar mata akan wannan hukuncin da ta yanke mambobin wata kungiyar taharik labbaik ya lalla sun rufe hanyoyin biranen kasar kuma sun yi aron gama da 'yan sanda a cikin dare a cikin wani hoton bidiyo na wayar salula wani an ga wani yana cikin masu zanga-zangan kuma yana harbi da wata karamar bindiga an fara wannan zanga-zangar ne dai da safiyar ranar laraba bayan kotun kolin kasar ta amince da roƙon asiya bibi kan hukuncin da aka yanke mata na aikata laifi bibi dai tana fuskantar hukuncin kisa ne tun cikin shekarar 2010 karkashin wato dokan nan ta kalaman sabo a pakistan mai tsarkakiya ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan kasan morocco suna ƙara karuwa da sauran 'yan afirka suna shiga balaguron nan mai cike da hatsari zuwa ƙasar spain saboda abinda suka kira taɓarɓarewar rayuwa da kuma ƙuntatawan 'yan siyasa gwamnatin morocco ta karbi kudin turai da ya kai euro miliyan 160 domin yin amfani da sojojin yankinta wurin hana balaguron bakin haure daga kudu da saharan afirka zuwa turai lamarin da yake karuwa amma yanzu kasar ta wato ta 'yan mutanen kasar morocco sun karu a cikin bakin haure da suke amfani da kwale-kwale suna ratsawa a tekun morocco din suna tsallakewa a cikin tekun baharum gwamnatin morocco ba ta bada allakalluma akan yawan mutanen ta da suke barin kasar ta barauniyar hanya ba amma dai jami'an sojin ruwa da suke sintiri sun ce sun ga kwale-kwale da dama suna ratsawa a wani karamin ruwa na strait al wato gibraltar da ke tsakanin morocco da spain wanda ya cika makil da 'yan morocco abinda suka ce yana karuwa a cikin wannan lokaci a cewar gwamnati ta madrid bakin haurin kasar morocco uku ne suka isa spain a cikin watan agusta wani adadi da ba a taba samu ba in ji muhammad ali wani dan rajin kada haƙƙin bil'adama labaran duniya kenan kuka saurara. barka madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi kuma barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani hukumi ne. Cututtukan baki da adala kafin mu yi nisa yau a cikin shirin muna ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan ƙoƙarin da ƙungiyar Site Saver da haɗin gwiwa da wani wakilin al'umma a jihar Bauchi suka yi wajen yi wa masu lalurar ido sama da mutum ɗari uku aiki. Rahotonmu na biyu zai yi mana magana ne akan ƙoƙarin da wani asibiti a jamhuriyar Nijar ke yi wajen kawar da cutar tamowa wanda take damun yara ƙanana. Shi ma rahotonmu na uku zai yi magana ne akan ƙoƙarin da hukumomin kiwon lafiya a jihar Kano ke yi wajen rage yaduwar cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. namu na hudu da na biyar za su yi mana magana ne akan ranar da hukumar lafiya ta duniya ta keɓe domin faɗakarwa akan yaƙi da cutar polio. Baya ga waɗannan rahotannin, za mu kawo maku kaɗan daga cikin abin da ya gudana a Maidugurin jihar Borno a lokacin da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da yaƙi da cututtuka wato CDC suka gudanar da taron masu ruwa da tsaki akan yaƙi da cutar polio. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ƙungiyar Site Savers da haɗin gwiwa da wani wakilin al'umma a jihar Bauchi sun gudanar da aiki ga mutane sama da ɗari uku masu lalurar ciwon ido Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto. In aka ce damina ta kare to yanayin yakan zo a fara ciwon ido. Ganin haka ya sa sanatan Bauchi ta tsakiya Alhaji Isa Hamma Misau ya ba da daman aiki a ƙananan hukumomi guda shida a mazaɓarsa. Dr. Baba Muhammad shine likitan da ya jagoranci aikin idon. Wakilta a NGO da ake ce Bishan Sai Seba wanda muna da hedikwata a Abuja, da Abba, a Kano. Wannan aiki da muka yi gaskiya mai girma sanata da ya ba mu dama cewa a mutum dubu uku wanda za a duba a cancance kenan a duba kowa mutum dubu uku a cikin dubu uku nan ne za mu gane za mu cire mutum ɗari uku wanda za a ma aiki wanda ba sa gani e mutum dubu uku za a duba a cikin su aka cancance su ne za a ware mutum ɗari uku wanda ba sa gani za a masa aiki. Dokta Baba Muhammad kenan likitan ido na tuntuɓi wanda aka musu aikin idon. Sunana Aisha habaka. Bai fi shekara uku ba aka ce yana tarife min ido. Ina ɗan gani sai aka ce yana ta To da ya rikita shi to kuma wannan wanda ba a taɓa ba sai rikice kuma duk gaba ɗaya babu wanda yake da daɗi sai dai wahala sunana aisha haruna kafani sau larurin ya dan kwambi dai haka iyayi dan kaɗan kaɗan sai kuma bana ne yi yawa sunana ibrahim barde allah ke iko sassi haka wannan ciwo aka haife shi da shi sakamakon akwai yayan shi ma wanda abubakar ina bauchi na ta iya bakin kokari na abin ya dakata allah bai ya wannan ba da kasan shi komai na ubangiji amina abdullahi girbo sashen hausa na murya. amurka daga bauchi a najeriya yayin da har yanzu ana samun matsalar rashin abinci mai gina wa yara ƙanana jiki abinda ke haifar da cutar nan ta tamowa a jamhuriyar niger wani asibiti a arewacin maradin jamhuriyar niger ya miƙe tsaye wajen faɗakar da iyaye irin abincin da za su rinka bai wa 'ya'yansu shu'aibu mani na ɗauke da rahoto asibitin garin gula mai tazara da ke dama da ke jar da kwaro arewacin maradi ƙananan yara suna fama da tamuwa wace bata tsananta ba biyo bayan waɗansu cutuka da ke haddabar ƙananan yara idan aka ɗauko daga zazzabin cizon sauro ya zuwa gudanawa ga ƙananan yaran sabilin yanayin damina malam alkasim agadi jami'in kiwon lafiya a likita gula shi ya tabbatar da haka. kamar tamuwa an ka dauki tamuwa ai ka san ga haihuwa ya kamata yaro shi sha nuna shi tsantsa har zuwa wata shida idan ya kai wannan ya kamata kuma a sa mai wani abu cikin jiki wanda zai kara mishi karfi kuma a ci gaba da bashi nono lalle mu tasarar cizon sauro mun ce alhamdulillah saboda mun samu tallahi ga magunguna na na misalin cizon sauro kuma muna gargaɗi bisa tsafta kaga banda cizon sauro ma akwai matsaloli kamar haka zawo da yake ya hudu cikin jiha ta maradi saboda shi ya kawo a gyara mahalli a gyara kuma harkoki wanda ya shahi eh, a kare lahiya bisa cizon sauro muna ba da sakamako nasarar cizon sauro na mun ka samu yaro mai zawo nawa mun ka samu duk muna badawa kuma bisa cizon sauro ma sai in ce alhamdulillah matsalolin da ake fuskanta na karancin magunguna domin tallafawa ga lafiyar ƙananan yara a yankin gula malam alkasim agali na asibitin gula din. ya fara bayyana matsalolin da ke fuskanta sannan da da kira ga magabata da ke koli. matsalolin da zai kama kamar yaro daga haihuwa zuwa shekara biyar kinnan doka ta hana mu ɗauki wani abu wanda za mu ba shi ba bisa ka'ida ba wannan gratitude da son da ake cewa a ba da taimako ga wannan mutane muna ba da sai mun samu kuɗin nan ga maiya mu zo mu so magani kenan babu tallafi dole ko a samu matsala watan da muke yi dai bisa fuskar ah, tallafa ma yara kankana sha'ibu mani sashen hausa na murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar cutar zazzabin cizon sauro da ake wa lakabi da malaria a turance cuta ce da ta zame ruwan dare game duniya kusan a iya cewa gidan kowa da shi a Najeriya. Shin ko a jihar Kano wani irin hubbasa ne hukumomi suka ɗauka domin rage yaduwar cutar? Muhammad Salisu Rabiu ya aiko mana da rahoto. Ganin yadda cutar zazzabin cizon sauro ke nemowa kusan gidan kowa akwai a jihar Kano. Kowane mataki ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ta ɗauka don shawo kan matsalar. Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i ne a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano. Ya bayyana irin hoɓɓasa da gwamnatin ta yi na magance matsalar ta cutar zazzabin cizon sauro a wannan damuna. an yi dukkan mai yiwuwa kusan zan iya cewa yadda ake kai kawo da koke-koke a shekarun biyu da suka wuce alhamdulillah wannan karan ba a ji irin wannan koke-koken ba ba a ce babu wannan cutar ba ba a ce kuma mata ta'azzara ba amma kaifinta bai kai na shekaru biyu baya ba saboda mun yi dukkan mai yiwuwa kamar da na gaya ma ana amfani da ƙididdiga ana dubawa so a wannan karan ma an yi haka din Ah, mun yi waiwaye adon tafiya a shekarar da ta wuce sannan muka duba kuma wannan shekarar musamman ma watanni takwas ba daga watan janairu kawo yanzu mun yi kididdiga kamar kididdigar da muka gama akwai wanda muke kan yi yanzu zuwa wajen watan bakwai ne a shekarar da ta wuce a kimanin wannan lokacin daga janairu zuwa oh, wannan lokacin na karshen watan bakwai waɗanda suke da wannan zazzabin cizon sauro waɗanda aka ba su magunguna kimanin mutum dubu ɗari hudu ne da arba'in da shida da ɗari hudu da hudu amma a wannan lokacin mutum dubu ɗari hudu ne da ashirin da biyu da ɗari uku da casa'in da uku an samu raguwa kenan an samu raguwa wannan samuwar da aka yi na raguwa ya biyo bayan yin mai yiwuwa da ake ta yi yau da gobe a gidajen rediyo ana faɗakarwa ana jan hankali ana faɗan yadda za a yi a kare kai sannan kuma gwamnati a dukkanin asibitocinta wani abu da zai baka ma mamaki shine duk da bunƙasa wadda aka yi a baya a lokacin gwamnati tana duba manya-manyan asibitoci a karamar hukuma guda goma sha bakwai a kowace karamar hukuma shine ya bamu asibitoci da da arba'in 748 su ne muke kai wa magungunan nan na zazzabin cizon sauro da sauran ah, na'urori da ake gwaji da sauran kayayyakin aikin daidai danganci wannan cuta to amma yanzu gwamnati ta yi hoɓasa ta bunƙasa ta yaukaka abin ya kai ya kawo cewa ga baki ɗaya asibitocin da muke da su a ƙananan hukumomin nan 44 da muke da su a wannan jiha ta mai albarka ta kano ba inda ba a kai wayannan magunguna yanzu idan mai sauraro na jin mu kenan in yana da asibiti kusa da gidansa zai iya zuwa a gwajin maganin cutar kwayoyin cutar zazzabin cizon sauro kuma a bashi magani kyauta kwarai kuwa kwarai kuwa ai zancen nan da muke a yau dinnan a safiyar yau dinnan a an jima nan da minti talatin akwai motocin da za su kai magunguna ma na wannan watan da kuma wata mai zuwa ma duk sanda za a rarraba magungunan nan na wata biyu ake rabawa to haka ake yi gwamnati tana sayan magungunan nan kuma idan aka kai asibitocin nan amfani da su kyauta ne wajen gwaji kyauta ne wajen kuma ah, in an ga akwai cutar ba da magani kyauta ne wajen kariya ta hanyar ba da gidan sauro mai magani waɗanda waɗanda suka san shi da sange kyauta ake bayarwa sannan daɗin daɗawa akwai haɗaka da ake samu na tattalin arzikin kiwon lafiya da wasu hukumomi na duniya da suke yi musamman akwai kamar global fund da ake cewa akwai jihohi guda goma sha uku da aka ware a najeriya ita kanta wanda suka fi ko'ina kamarin wannan ciwo kano na ɗaya daga ciki kuma ana haɗin gwiwa da su ana samar da wannan magunguna amma bayan haka gwamnati tana samar da nata na musamman ana haɗawa da da waɗannan ɗin a je a Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Ranar 24 ga kowace watan Oktoba rana ce da hukumar kula da lafiya ta duniya ta keɓe domin faɗakarwa a ƙoƙarin da ake yi na kawar da cutar polio kwata-kwata daga Najeriya. To shin koyaya ranar da ta kasance a jihar Jigawa? Wakiliyarmu Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto akan abin da ya wakana a ranar. Dr. Shehu Sambo shi ne babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar. Jihar Jigawa ba ta kasa a gwiwa irin waɗannan matakai da muke ɗauka na gangamin yaki da ita cutar polio ko kuma cutar shan inna da ake faɗa. Kwanan nan muka gama zagaye na wannan gangami kuma a wata mai kamawa za mu sake yi dangane da wannan rana kuma da take a yau 24 ga watan goma 2008 wadda majalisar ɗinkin duniya ta ware an ware wasu biki za a ce kusan akwai ma'aikatanmu da suke kananan hukumomi akwai gidajen rediyo irin na al'umma da ake da su an shiga an sake faɗakar da jama'a kan wannan cuta sannan kuma an yi gangamin zagaye na cikin gari har da irin mutanen nan wanda cutar ta wadda kin ga mutane za su iya lura da irin bunda irin wannan cuta take iya jawowa wato na kashewar kafa ko hannu wanda yakan gurgunta mutum gaba daya. To ko wani hoɓɓasa hukumomi ke yi domin magance matsalar waɗanda har kawo yanzu ke adawa da rigakafin kwayar cutar ta polio? Dr. Kabir Ibrahim shine babban sakatare a ma'aikatan lafiya na jihar. Mutanen da suke irin wannan kullum dai raguwa suke amma duk da haka mu muna fito da sababbin dabaru na tattaunawa kai tsaye da iyaye a ba su hujja nan su fahimci abin da yake akwai kuma a rinka sauraron korafe korafen su a lokacin da suka ce su suna da wata bukata misali mutum zai zai ce maka shi ba ba shi gidan sauro ba ba za a yi marfolio ba a'a ni ba rijiyar garin mu ta daina yi ni mun haɗa kanmu yan garin mu in ba a gyara mana rijiya ba za a yi mana folio ba muna kokari mu wayarwa da mutane kai akan cewa idan ka baka karɓi folio ba kuma baka samu gidan sauro to kai asara guda biyu kenan dan babu wanda zai so a ce ya haifa gurgu ko mace budurwa ta tashi gurguwa babu wanda zai so irin wannan to ko ta bangaren waɗanda suka samu kawunan kansa a cikin nakasa sanadiyar kwayar wannan cuta ta foliyo ya wannan rana ta zo musu? Na fuskanci kalubale sosai na wannan cutar da na foliyo da muke dauke da shi saboda ko a makaranta kawayena da yawa waɗanda muka taso tare sun riga sun gama makaranta wasu ma har sun gama jami'a. To ni kira na anan ga iyaye shine da Allah su dinga miƙa 'ya'yansu ana ba su wannan allura na foliyo Yana da muhimmanci ga al'umma su tabbatar cewa sun kokari wajen ganin cewa sun sun rungumi wannan al'amari na kawar da wannan cuta ganin cewa a baya mun samu wannan matsaloli gashi mun tsinci kanmu a cikin tsaka mai wuya ganin cewa ba mu fita daga wannan matsala ba to muna fatan wanda suke da 'ya'ya za su yunkura su karɓi wannan rigakafi domin kawar da wannan cuta baki ɗaya. Wasu daga cikin waɗanda suka samu nakasa sanadin kwayar cutar ta foliyo kenan a jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya waɗanda cutar polio ta naƙasa ba a bar su a baya ba wajen ba da nasu gudunmawa a yaƙi da cutar na polio. in ji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari. Malam Usman Muhammad Nagogo na ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar mutanen da cutar ta polio ta yi illa a jikinsu a nan jihar Niger. ya ce duk da yake hukumomin jihar ba su ce musu komai ba a kan wannan rana a wannan shekara game da yaƙi da cutar ta shan inna amma suna ci gaba da faɗakarwa kan mahimmancin yin rigakafin cutar ta shan inna kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani. ɗari bisa ɗari mun ma taɓa halartar taro a Abuja akan wannan magana kuma an naɗa mu mu zama wakilai na habuja a jihohinmu mun kai akwai wani gida da muka taba shiga muka yi gwagwagwa da su amma allah da ikonsa mu da muke nakasassun ne muka samu nasara yadda muka gaya musu magana suka miƙa wuya suka ba da 'ya'yansu aka yi musu wannan alluran polio akan cewar su ba su yadda ba wannan alluran ai yana kashe garkuwar ɗan namiji ba za a samu haihuwa ba da sauransu mu kuma sai muka iya gaya musu wai saboda Allah za mu iya yarda da cewar mutum na iya hana ubangiji yin abin da shi ya tashi bai yiwuwa in muka yaka kuma mun tarayya da Allah abin da duk Allah yake so zai yi abin zai yi abinda da kuma duk ba zai ba ba mi sashi tole tilas ya yi to saboda haka sai muka shawo kan wannan bawan Allah ya ba da yaransa duka aka yi musu allura mu ma kowane lokaci kuma muka samu taro mukan faɗakar da mutanenmu don Allah so nisanci. masu ikirarin cewa maganan polio akwai wani guba a ciki in ma akwai polio in ma akwai wani guba su da suka kirkira abin su suka sani mu ba mu sani ba abin da kuma kai ka sani kai imani akan shi shi Allah zai maka aiki akai Malam Usman na dai ya ce a gaskiyar lamari sun damu akan rashin tuntubar su game da wannan rana mun yi bakin ciki sosai domin za mu iya cewa mu ne ma abin the victim mu ne abin ya shafa ashe kenan ko muna da gudunmawa da zamu iya badawa kaga kiranmu da ba a yi ba kusan in ce gwamnati ma ta rashe wasu abubuwa a cikin wannan abun don mu da abin ya shafa akwai hanyoyi da za mu iya gaya ma gwamnati gashi gashi gashi gashi ku yi haka ku yi haka ku yi haka amma wannan kiran da ba su yi mana dukkanmu ba ya sa sun samu raguwa mu a namu mu tunani saboda Allah muna kuma kira a gare su komin nisa komin kusata inda duk za a yi wannan irin program su rinka kiran jama'an nakasassu mu suna halartar taron nan. Malam Usman Nagoggu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar mutanen da cutar shan inna ta yi illa a jikinsu a nan jihar Niger kenan a lokacin da yake mani bayani akan mahimmancin ranar yaƙi da cutar shan inna da hukumar lafiya ta duniya ta ware. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Yanzu kuma sai jihar Borno wajen taron masu ruwa da tsaki akan yaƙi da cutar polio. da gidan rediyon muryar amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da yaɗuwar cututtuka cdc suka gudanar dr babagana abiso shine darakta mai kula da sashin kare yaduwar cututtuka a hukumar lafiya matakin farko da ke jihar borno ya fadawa taron irin kokarin da suke yi na kawo ƙarshen cutar ta polio a jihar borno a nan a borno muna yin abubuwa da dama domin a samu a ture wannan cutar polio daga borno state gaba daya akwai tsarin da aka yi na ba da alluran rigakafi tun daga national zuwa state duk lokacin da aka samu wannan lokacin ya zagayo muna yin wannan kamfen din gida-gida ake bi ana ba da allura saboda iyaye su fito da yaransu a basu wannan rigakafin ah, shan inna sannan kuma akwai abin da ake kira surveillance ah, surveillance wato nema ake a ga wannan cutan akwai a cikin mutane a bainar jama'a ko babu akwai mutane musamman da muka tura suna nema suna tambaya gida-gida ah, suna zuwa garuruka da dama suna tambaya wannan cutan akwai ne ko babu wannan ma ɗaya ah, matakin da muka ɗauka sannan kuma akwai ah, da taimakon who akwai abin da ake kira hard to reach teams su ma suna zuwa local government local government gari-gari suna bada wannan alluran ba ma lokacin da aka tsara din ba kafin ma lokacin da aka tsara din ya zo ba a zauna ba ana bin gida-gida ana allura da wayannan mutanen sannan kuma akwai abubuwa da dama da muke yi muna involving traditional leaders suma suna fadakar da mutanensu domin su karbi wannan rigakafi saboda a cikin mu akwai waɗanda ba sa karban allurar rigakafi din ana fadargar da su akan cewa karban ya fi alfano saboda misali idan ni ina karba wannan rigakafin a gidana idan makwabcina baya karban wannan rigakafi din matsala ne wato idan yaro ɗaya ya kamu da wannan cutan zai yada wa yara da dama fiye da yara ɗari biyu suna cikin hadari a wannan community din sannan kuma muna involving malaminmu da na limamin juma'a da kuma limamin sangaya da sauransu duka mun fadakar da su su ma suna fadakar da mutane ta hanyar da ya dace Dokta Babagana Abisa kenan daraktan sashen kula da kare yaduwar cututtuka na hukumar lafiya matakin farko a jihar Borno. a yayin taron masu ruwa da tsaki na masu yaƙi da cutar polio wanda gidan murya amurka da hukumar kula da yaduwar cututtuka wato cdc suka gudanar kwanakin baya a birnin maiduguri da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku. nasiru yakubu bin ke muku fatan a kasance lafiya sawaka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.